الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين وأئمة أربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين في قبدا كراتون تفسير القرآن من جرمى تفسير ضياء التاويل في معاني التنزيل تفسير شيخنا عبد الله بن فود ويتغمده الله برحمته في سورة كما أبنا شاهي نسب إن شدة شدة عند الله مدعوكين سلكيكي سواء الحج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب آه بيان يا قباتا منا تتم مسألة أكا عبند شاهي أيكا الحجي kuma Allah madawakin sarki ya bayan ya faɗi abubuwa na hukumce-hukumce ya ce wa alamu an Allah shadidu da ya wato alhaji shi hajji ma'ana wakacinsa a watanni na ma'alumatu sanannu fata ahabu lahu ku tanadi don hajji fiha a cikin waɗannan watanni wa hiya shawwal wa zulqa'ada wa asharu layalin min zulhijjati inda shafi wato shine watan shawwal da watan zulqa'ada da kwana goma daga zulhijja amma gun imam shafi au asharatu ayyamin minhu ko kuma kwana goma daga ciki na shi watan zulhijja inda malik wa abin hanifa au ila akhir ta tashariki ko kuma watannin hajji shawwal da zuƙadati sannan da watan zilhijja har zuwa ayyamu tashriqi wadda magana ita ma wani su bali malik an jingina ta imamu na malik ayatan kuma wakila amma an yi wani kauli na uku wanda an ka jingina ga maliku an ce kulluhu dukkanin watan zilhijja amma wagga magana wadda su ba limni umara radiyallahu anhu an jingina ta ga abdullahi ɗan umar allah ya yarda da shi allah ya ƙara yarda da shi wal khilafu mamniyun ala anna al muradu bi waqtihi hal huwa waqtu ihramihi aw waqtu a'malihi amma wannan khilafa an gina ta akan abin da an ka murada shin wai ana nufin lokacin harma da hajji ko ko lokacin ayyukan hajji aw ma la yusin fihi ghayru ko ko abinda wani abu bai kai wasu wayan ba hajji ba min al manasik na ibadu mutlaqan misa li anna malikan kare hal umra fi baqiyati dhil hijjati domin imamu na maliki ya kyamata a yi umra ga sauran kwanukan zulhijja wa man kala ashir layalin wanda ce kwana goma minhu daga garai kala ya ce li'anna ihramihi ya kharuju bi dulul fajr min nahari domin harma da hajji yana fita sa da keto alhijra na suka domin ali da bai kyoto ba duka lokacin da aka harma da hajjina har ana arfa alhajjar na batun ya keto da awa daya ana yi harma da hajji waya sifu mu ci gaba? kufi hmm. layatin yana inganta kuma a cikin dare Wukufu arfa tsayuwa arfa huwa alhajj shine hajji saboda haka yan mutum na arfa ya gano cewa shi bai harma ba ko harma taifata bata inganta ba yana iya harma na arfa in harma arfa ya tsaye arfa ya zo sai sauran ayyuka bayan dawafi na ifaba da sa'ai wa man ƙala a sharatu ayyamin wanda ya ce kwana goma wana tsallaka ƙala ya ce li'anna ɗawafa lil'ifazati wa ramiyu fil aqabati rukunani yaf'alani fi yawmil ashir wanda yace ana nuhin kwana goma to ya ce domin ɗawafi na ifaba domin jiwar jamra jama'atul aqaba rukunne na guda biyu ana aiwata su a cikin kwana na goma don haka sai ci watan duka ya ci kwana goma a cikin watan wa man qala akhiru ayyamu tashriqi ra'a anna ramya lil jimari yakunu fiha shi kuma wanda yace tare da kwanukan suka to ya ga lalle jiwa jiwa ga jimar to yana zamowa a ciki huwa min af'alil hajji yana daga cikin ayyukan hajji wa sha'a'iru kuma yana cikin wato sha'a'ir na musulunci wa fa'idatul khilafi fa'idar sabani annahu in akhara dawafa lil ifalati ila akhirih in mutum ya jinkirta dawafin ifada hawatan al hawatan zilhijja kai karshe matuƙar bai hita ba to lam yakun alaihi dam eh shi a fa'ida sabani babu jini gare domin yana cikin watannin haji amma duk wanda ya zo aikin haji ya jinkirin da wasul ifaba ha al-muharram ya kama fa alaihi dam eh nan kwaruka sun kajin haji li'annahu ja'a bihi fi akhir ayyam al-hajj domin ya zo da shi karshen kwanukan haji wa ya faɗi wannan magana qalahu ibn al-arabi fil ahkam ibn al-arabi ya faɗi wannan magana cikin ahkamuna shi wasu miya shaharani wa ba ba'adu share ashhurun a ambaci wata biyu da sashen wata ashhur majazan ko da yasa ashhuran ashhuru babu alif nan babu tanwin nan majazan majazi na an ka faɗe shi min iqamatul ba'dhi maqamul kulli wa idlaqul jami'a na ma fawqa al-wahid kuma yin idlaqin jami'a kan sama abin da guda don haka idan mun ka dubi jikin wannan tafsiri to muna gane akwai sabani akan abin da ya shahi wato ƙarshen kwaluka na hajji kuma can wa man ƙala asharar min wa asharar layalin sai ku sa layalin wurin nan faman fara da ala nafsihi duk wanda ya farlanta akan kai ne fihin na cikin waɗannan kwanuka alhajja hajji bi ihramin bihi da harma da shi wa talbiyata da talbiya to fala rafsa babu jima'i ai fala jima'a babu jima'i fihi aw fala shakuku babu alfasha min alkalami na magana wa asluhu zikru ma yata'allaqu bin nisa'i asalin shi a shi asalin shi asalin rafsa wala fusuka babu sakin hanya khurujin hita an hududi shar'i daga barin iyakokin shari'a bisibabi da zage-zage wartikabil ma'asi da hawan sabon Allah ka katalis sai da kama kashe farauta wanda ya shiga cikin ayyukan hajji wala jidala babu jayayya isam jayayya ma'rufa qata da abukan tahiya wani haidam da yan hidima wal makarin da masu ba da dabbobin su kira'i kaman ba a jidali da yan jirgi an shiga cikin aikin hajji komi an kai ma ko malinka an kai suka hankali fil haji Eh? ko yanta fi cikin gari ai fi ayyami a cikin kwanukansa fa Allah ya kora salasa uku ɗin ga alaƙazin nahayi bisa ga nuhin wato abin na hani lil wadda wadilalatu ala na haƙiƙatu da kuma gwadi cewa haƙiƙata bi Allah ta kuna katta zamu wahiya muqabbiha abin munana na fi anfusa a cikin kanta fi hajji fa fil hajji aqabahu in ya zama tana da muni akan kanta to ga hajji ta hai muni wa salasatu bi fatahin lil jumhur wa lam nakasir wa abi amr wa fi al awwalin wa fataha thalith wa akthar al mufassirin yaquluna al murad bin nabi huna an nahy mai yau malaman tafsiri sun ce abin da ake nufi da hani nan abin da ake rihi da korewa nan hani wa man farada fihin alhajja fala rafasa ciki babu alfa babu rafsu babu jima'i wala fusuka ciki babu sakin hanya wala jidala ciki babu jidali duk wanga magana da an kai cikin aikin hajji duk waɗanda babu su to abin da aka yi da wannan magana hani an hana saduwa da iyali an hana fasici an hana gidali ko ba yake haji ba ana fasici قال ابن العربي في الاحكام بل اراد فيها نوي شرعيا انا نهي رسو كوجه ta shar'a fa in wujidat fa ala khilaf shar'i to in an same su to bani shari'a na wa hadhihi daqiqatu wannan cewa wannan nabi da an kai kore da an kai hani na to wannan da ƙiƙiyata hiyallati fatatil ulama ita ce ta kurce ma malamai hatta ƙalu har sun kace innal habara ya kunu bi ma'anar nahai ba habari bane wa ma wujir zalika qaddu ba samu wannan ba da dai wala yujir ko ba samu ne huma wa'annahuma yaktalifani haqiqatan sun saba bisa ga haqiqa wai ta dadani wasfan ko sun ke santa ga sifa ha don haka mutu ya ce hayi na an kai na abin na a'a nafi na amma nabiyin bi ma'anan hayi ba habari na bi ma'ana na hayi ba Allah ganar da mu wa ma tab'alu min khairin duk abin da kunka aikata ya ku musulmi na alkhairi ka sadaqatin kamar sadaqa wa da'atin da da'a ya alamuhu Allah Allah yana sane da shi to jazikum bi Allah na saka muku da shi khassun alal khairi wannan aya ta yi kwadaitar akan alkhairi aqiba wato ƙarshen annahayu an sharri bihi kuma Allah ya yi hani ga barin sharri da wannan aya liyusab da labihi wa yusa amalu makanahu don a canza kuma a aiwatar da alkhairi bagiran wannan abin da an hana inda an ka ce fala rafasa wala fusuq wala jidala waɗanga ayyuka guda uku to kai ku ka zo da aikin alkhairi wurin nan Allah ganar da mu to ya ku mahajjata ya ku taron musulmi in za a tahiya wata zawwadu dule ma'adikum ku nemi guzuri don makoma ku lahira aw li safarikum ko ku nemi guzuri don tafiya ku wa inna khayra zadi taqwa cikin guzuri abin da yahi tsoron Allah taqwallah aw ma yutaqa bihi su'alun nas ko kuma in an ce wajen taya haji to abin da mutum zai kare kai ne ga roƙon mutane li'anna al-aya kama ƙila don wannan aya kamar yadda an kace nazala fi ahli yamani taji daga mutanen yaman wa kanu yuhujjuna bila zadin sun zan inza suna mutum sanda ta ɗaya shi ka ɗauka eh suna haji babu guzuri wa yaquluna na hannu mutawakkiluna na ce ba Allah ina za ka sai ce zanna aikin haji to ina gobe ce ah, mun dogara ga Allah ko ya kallan alan nasi sai zo su kana kana ta abinci su zama suna kallon ka ka raga su ci qala ibn al-arabi fil ahkam awjaba Allah tazawwud Allah ya wajabtar da neman guzuri alaman kana lahu malun ga wanda ada dukiya allazina kanu yatrukuna amwalahum oh, ah, ko ko na na tsaye. eh wa in kana zahiratan in ya zama abuci tsirfa yunfiqu wanda yake cikin dariki ga hanya babu komi ya hita da zabira ta da askatai au sa'ilan ko ko maroki wanda ya riga duk abin ga duk kwarjinin zuciya duk fuska ta ya tude saboda roƙon wallahi da ba alai ba magana gare shi wa ina ma ka dabu subhanahu ahlul amwal wanda yake maroƙi na zuwa za ci gaba da roƙon mutane ba da shi aka magana ba Allah na magana da ahalul amwali zai na kanu na amwalahu wannan sun gaza suna barin dukiyar su gida wa ya karju na bigayar zadin sai su yi ta babu huzuri inta ya an ce musu ku a asan ce mu mutawakkilu lunana Allah ya ce wa ƙuni ku tsorce ni ya ulil albabi ya kuma abuta hankulla zawul qulu hankula wa man lam yattaqi duk wanda bai tsorci Allah ba fala aqala lahu ma hukasina babu hankali gare shi iz fa'idatul aqali do abinda a fa'ida hankali ta qawallah jin tsoron Allah in mutum ha gaira da hankali amma bai tsorci Allah ba bai san abinda abin Allah ba Allah ya shi mu to ci gaba mm ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين آه. ولما تأسم المسلمون من التجارة في الحج نزل لوكة المسلمين suka wasu kansu kaya ma suna ganin sun yi laini in sun ka ta aikin haji sun ka sau kaya sun ka ta wurin aikin haji sun ka dora ga canji ko suna sayan kaya don su yi saye da sayarwa sai sun ka ɗauki wannan sun yi taɓa-taɓa da laini to sai aya ta jida Allah ce laisa alaikum junahun ba laihi bane akan ku fi an tabtagu bisa ku nemi sallubu ku nemi fadala arziki min rabbikum daga ubangijin ku biyar rufe da riba fi tijarati akan sai da sayarwa wa kana ukazu wa mujinna wa zuma jazi so ukaz da ka mijinna da zuma da zuma jazi waɗanda kasu ne guda uku manya-manyan kasu ne ne lokacin jahiliya idan an kai ta cinsu sai a share mako zu ana bukin su kasuwa guda duk wani wanda abin da yake son abin na a gwada ya kai to na a su a sawaƙon fil jahiliya ya ƙimu na hafi musulmin hajji suna tsaye da waɗannan kasun ne lokacin da ake mautin na hajji taron hajji na yanaluna ma'ashin nan suka samu abincin su min haka ka sunnan ka ka sunne guda uku duk Balarabe da ci su shekara ta kare mai lahiya lau kuma sai baki ma ja al'islamu ta'assamu ta'assamu sai sun ga cewa eh cin kasuwan nan ga laifi na shi na ubangiji madaukakin sarki ya saukar da wannan aya fai za a faltum idan kunka bungulo da fa'atun kunka bungulo da an fasa kanu ku bi kasarfin da yawa musulmi kuna masu gaggawa a faltum din nan ne a fadal ma ruwa sun bungulo sabbahu bi kasarfin zuwa su da yawa in kuka bungulo na arafatin daga arfa mawdu'un ma'lumul hudud arfa wuri na wanda an kasan shi da iyaka yana da iyakoki jama'a muna tare ku ji wannan magana duk wanda ya zo arfa yau ya ga tana da hududu tana da nihaya haka ne walar yi bayyinin lahu wakatar ifadati amma Allah bai bayyana mana lokacin bungulowa ba Allah ya ce idan dai mun ka bungulo daga arfa kenan in tsayin arfa ya kare mun ka zubo za a zo muzdalifa to amma wa bayyana mana lokacin da aka baro arfa wa bayyana hu alaihi salam da mi annabi ya bayyana bi fi'ilihi da aiki ne fa innahu waqafa annabi ya tsaya arfa hatta garbata shan har ta kwaɗi wala budda min alwuquf babu babu makawa da tsayuwa arfa fi juz'in min al-layl ya za a samu wani yankin dare rana ta fadan makara wuri huwa al-wajibu inda malikun wajibi na gun imamu na maliki wa qala shafi'i wa abu hanifa alwajibu wajibu wuqufun nahar amma imamu shafi'i da limamin sani abu hanifa sun ce abinda an wajibi tsayuwa rana wa qala ibn al-hanbali ibn al ya ce ya kafi lailan aunaha in ka tsaya da rana ko in ka tsaya da dare ka ritsewa arfa ai in afaltu in kun gungulo ba da ruku ba tsayuwa bai haka arfa wa hiya alamun wani alami na murtajal tanwinuhu lil muqabala na tanwinin da an kai mai don muqabala la la lisari ba don yana canzawa ba wa qila masarufun an ce yana canzawa iz laysa fihi illatun don babu illa illa tahrij in banda in ba illa ta'rif in banda sanawa arfa shi da illasa wata uhu alamatul jami' arafatin la li talisi ba talisi bane wala tuqaddaru fihi ta kuma aka da mai ta kasu adu li ta'ul jami' summi al mawqihu a ambata matsaya arfatan li'annahu nu'ita domin wurin na an sifanta shi ni Ibrahim ga na Ibrahim alayhi salam falamma absarahu lokacin da ya lura da shi a rama ya san shi sai aka ce mai arfa au liltiqa'i adama wa hawa ko ku an ce ma'arfa arfa arfa domin annabi adam da hawa'u nan sun ka haɗu wata aruhu ma bihi nan sun ka gane junansu au ko kuma an ce mai arfa li'annan nasu ya ta'arahu da bihi bai mutane suna gane junan su an ce wani ya zo hajji bari ta yin yawo ta yin ko ina gani jama'a mana tare da kuwa don kowa na da kowa na to ina an ka donan nan fazkurullaha ku ambaci Allah ba da mabiti bil muzdalifa bayan an kwana muzdalifa bi talbiyata da talbiya wata da haylala wa du'a da addu'a ina na za ku abin nan za ku ambaci Allah inda al-mash'ar al-haram gun mash'ar al-haram jabalun fi akhir muzdalifa wani dutse na karshen muzdalifa yuqalu lahu quza haka aka ce ma dutse wa fil hadisi ya ci hadisin ma'aiki annahu sallallahu alaihi wasallam wa qawa bihi yazkuru annabi ya tsaya gare yana zikiri wa ya da ushina addu'a hatta asfar jiddan hauri ya fita ya kwarai rawahu muslim wakila mashar haram ma bayana ma'azimai arfa wa wadi muhassar abin tsakanin wato duwatsun nan da ake ce ma'azimai na arfa da kuma rahim muhassar amma dai wal awwalu asaf wancan quba wasa bil harami an sifanta shi bil harami an kace mai haram li hurmati domin zama na hurmi wa ma'ana inda indahu qurbuhu kusa gare li'annahu abdad zayahi wa illa fa muzdalifa kullaha mawqihu in ba don haka ba sai an kai can ba muzdalifa ko ina matsayata illa wadi muhassari sai wadi muhassar shi da ba matsaya ba yanzu in ba wanda zuwa da baya ba zai gane wannan wurin don ba ku kiwa ta da kai nan don turadidiyya yanzu kam daɗa ba ta bari ko ka nore wasu ku ambaci Allah kama dakun kama yadda shiryar da kuwa wasu ku ambaci Allah kama dakun don ya shiryar da kuwa lima alimi dini kun ga sana'a dini ko haji kun da kuma ibadun hajjin wal kafu li ta'lili yasa yace kama hadakum nan don ya shirye da ku ba kamar yadda shirye da ku ba fazkurullaha kama hadakum kafu din li ta'lili na don haka don ya shirye da ku Allah ganar da mu wa ma mazariya au kafa ita ma kafiya ce wa in mukhaffafa wa in kuntum min qabli ko da kun zamo gabanin shiryawa ubangiji qabla huda gabanin shiryawa ta gare ku lamina na kuna cikin jahilan daya jahilina kuna jahilai bi ibadati don haka Allah madaukakin sarki ya sanar da ku ibada sai kuma ya tunatar da kuwa نعم ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم آه، الله يا تناتد يا يا سند بإبادته وذكره ولما كان قريش وخلفاؤها يقفون بمزدلفة kasan mutum in dan gida na kuma yana da matsayi ga abubuwan sai ya nuna dukurar sai ta zamo da ita da abokanin abin nan haduwarta rantsuwarta suna tsayuwa nan muzdalifa don mi tarafa an an nuqu ma bisa ba ku zo arba ku ce amuwa ai mu manyan mutane muke mu zai ba muka tsaya ba mu game da mutane warin su muka ji irin nasu ya kifu da bi arfa fanhu an zalika sai an kane su wa umiru bil huquq ma'ahu in bai addini za ku yi ku ta kuka tare musulunci kenan ko mutum zai gane musulunci abu na wanda yake mai adalci sai mutum ya ta yaki haji sai ya ga gashin ga wani madauki mutum duk cikin taguwa duk cikin duk cikin mayafi da madarmi farfaru eh ko zanen bai darbi ba Allah sauƙaƙa kuma an ka ce mata su ko su yi wando da taguwa sun sun ka idan min zane amma an ka ce ka koyi zane ku aje zane ku yi wando maza su ka sa wando ba sai idan min zane an ka ce ku yi min zane tauba ko ba kokari ba eh. wani sai an koya mai da kaɗan da zane eh? an rage mafi to Allah sauƙaƙi haka Allah ka sauƙaƙi abin nan bayi ne mhm ko gare ka yana da waya balle su ai ya sauki an sa an tsaya zariya ba shi nan ku baka ba an gama ba kai gobe ne ka raba ya kwancewa da kai wata gogota ya duwala sai ka koma gyara karni ko sai ka samu inda ka tara don bai dan mako ina ta gena zara ma yan ta karbe shi wala ko ko kuwa za a yi tunanin da kike ta bai banyo kai ko wala ko ta zaka an kai yana banyo Hmm. to mu sai karatu ina na sun ma ahibu sannan ku zubu ya shi ne a afadan na a min arfa ji an taqihu ma'ahu ku tsaya ta da mutane biha wa summa litartibi fi zikri kuma wanga aikin da kun kai na ɗauke kanku daga inda aka tsayawa kun saba wasu ta gafirullah ku bi gafara Allah min ku shi ta gairar manasiki a cikin canzawar ibada ba munzalifa a tafiyawa ba arfa a tafiyawa munzalifa wurin kwana na ya an dawo da arfa wa gairi zalika inna Allah ghafur Allah mai gawara na rahim mai jinkai ya gafiru liman taba Allah na gawara ga wanda tuba Allah mun tuba Allah ka yahe muna wayan imo yana ni'ima alaihi bisa gare shi don haka wato kun gani duk karatun nan da muka yi akwai wata magana da an kai nan baya akan magana arfa magana arfa wato an yi magana cewa annabi sallallahu alaihi sallama ya bayyana yadda ake tsayo arfa da yadda aka baruta ƙur'ani ya ambata mana magana arfa bai faɗa mana ƙaƙa za a tsaya ƙaƙa za a baruta ba amma aikin manzon Allah ya gwada mana da aka yi to nan na an mahalli na khilafa gun malamai gun imamu malik ya ce tsayuwar rana wajibi tsayuwar dare rukuni wanda bai tsaya da rana ba ya tsaya da dare da gangan to zai ba da jini ya samu tsayuwar dare ya doke rukuni ne na arfa lokacin da imamu ma imamu abin nan shafi'i da abu hanifa suka ce abin da an wajibi tsayawa rana in ba a na ba an kai jini ya isa in dai ka samu guda ka samu na rana to na dare jini na isa gun malikiya in ba ka yi na rana ba ka yi jini na rana in ba ka yi na darba babu hakinka ibn al-hanbali yace ya kafi laila aunha ko na dare ka tsaya ko na rana ya isa to kun ga wannan shi yasa ake son mutane zan suna bisa ga tsari annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsawa rana ya ta dare to don haka su shi na malamai suka sai da cewa ko ta rana an kai ta isa to ya kai ta rana ta isa annabi sai da kai dare saboda haka in kun ka duba nan masal malik ta ta ikhtiyari ha kuma ga gare mu ga masanin imam malik idan mutum ya taimaka rana tara ga wata ya isa saudiya gashi ya kai garin makka amma ko da ya kai garin makka karihi hudu na dare ya yi ƙarfe hudu dare ya yi amma bai yi bai isha'i ba in ya tsayayen sallar isha'i kame ta yi hajji ya kurci kame ta yi arfa ai alija ke in ko ya tsayayen sallar isha'i eh, in ko ya wuce kame kai arfa alija ke to isha'i ta waje eh, ta abin ta zan ƙara'i to kaka zai yi kuma ga bai taba haji ba to ka kai ga hankalin ka sai ka ce a shi ma zai sai arba ko ba haka ba amma su ko suka shari'a suka ce wa sallahu walau fata ya tsaya ya sallar isha ko haji na kubcewa a haikali ala ko magana eh a to shi kenan sai mun ga du'a ba ji ba eh. to ita ko wannan hasarar lokacin an ka same shi bai ta in ya mutu ina eto eh, ya bi shari'a da ya huta sallama yanka eh ga wanda baga ina ganin ko da aka magana gaba kana. kana magana wanda aka garin maka ko wanda abba ko mi an kace tun hako. ko da ya sauka maka mi an kace to to to mu sai karatu wai za ka taitu فإذا قضيتم مناسككم فانتم اذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب وإذا قضيتم idan kun ka bayar da abaitun kun ka bayar da manasika kun ibadodin hajjin ibada ta hajjiku bi an ramaitun kun ka jihi jamaratul aqaba wa kun ka dawahi wasu qarartum bi minan kun ka wahiyar jam'u mansitin wato kenan ana nufin taron ibada da wata hissina wa kasariha fazkurullah ku ambaci Allah bi takbiri wa sana'i alaihi ku ambaci Allah da kabarbari da yabo da yaban ga Allah to wannan shi na kuka yi mina to shi na sauran mutanen duniya ka san kabar barin nan da aka yi ainihin za a hita inji da to ai kwanuka na ana yi mutanen sasannin duniya mutanen mai suka tanyi to wanda za ka tanyo kana fara aiki bai yi ba oh, oh, Allah gane damuwa ka zike hukun kun kamar yadda kuka ambata nan kama na tafkurunahum kamar yadda kuke ambata su inda faragi hajjikun kun kalin hajji. Eh, mista an kai wa magana wa kanu fil jahiliya sun zama cikin jahiliya idza farahu min Alhaji in sun ƙara haji. wa abu suna tsayawa bayan masjidin mina tsakanin masallacin mina na mira wal jabal da dutse wa yadhkuruna suna ambata fada'il aba'in darajojin da aga uwayensu wa mahasin ayyami da kuma kyawawan kwanukan da uwayen suka samu nasarori samu ba? kada babana ya aika kaza babana ya kaza ya Allah babana kowa kana ji na hina harkar gidansu wannan wani to yadda kuka yi wannan to yanzu ku bari ku amince Allah aw shadda zikira ko kuma abin da tsanani daga ambaton ubangiji min iya ku wanda su ba a shadda alal hali min zikir mansubin bi askur in zau ta akhara anu la kana sifatan lahu qala hu sayyidi ta kamila wa qala al baydawi imma majrurun ma'rufun alama zikira bi bija'ala kenan bija'ala zikiri zakiran a sanya zikiri zan zakira majaza fal ma'ana fazkurullaha zikiran ka zikirukum uku. ku ambaci Allah ambato kamar yadda kuke ambaton ku au zikiran ashadd min ko ku ambaton da shi tsanani wa ablag wanda yake wanda yake mubalaga wa imma mansubun bil adabi ala abaikum wa zikira bi ma'anan mafhum aw bin ta dalla alaihi al-ma'ana taqdiruhu aw kunu ashadda dhikran lillahi minkum li'abaikum ku zan bai tsananin ambato ga Allah daga ambaton ubannan ku inta qultu shekana abdullahi yace ni ce wa ala muqtalaku bisa ga abin da yanna ya hukunta fa zikiran mansuban ala tamyiz wa ƙarar al-kawashi wa muhallan au ashadda wato kenan jarra adafa ala zikirikum au nas au nasba ala abaikum wa qawluhu zikran nusiba tamyizan cewa wai zikiran ay mai nasba ta tamyiz wa fihi nazaru Ƙalu, malaman nahu sun ce li'anna af'aba af'ala yudahu ila ma ku shi abada tablili idza kana min jinsi ma qablahu in dai abin da aka gaba na jinsu suna ana ilafarsa ina misali ka ƙaunika waje huka a wajen, waje huka a hasan wajen? yana yiwa haka wai za na sarta ma ba da hu kana gairan nabi qabla hu ka kaulika zaidun abradahu farasan wa farahatun lil farasi farahatu ina lil farasi zaidun shi zaidu amrahu farasan to wa farahatu lil farasi lali li wato kenan dokin nashi ya yi zama babban doki cikakke daga na abokin wanda aka kaya to wannan faraha kenan ga zaidu ba ga doki suka ba ga zaidu ba walmaskuru kabla a ashad huda kuwa zikru kenan والذكر لا يصوم وقياس الجر بالإضافة وجه نسبه بجعل ذكر ذاكرا مجاز إلى أن قال أو أشد نصيب بمجمد تقديره واذكروه ذكرا أشد من ذكركم لآبائكم انتهى ثم ومع اختلاف أغراض الدائين sannan ya nune zuwa ga saɓanin bukatocin wato wanda aka kira faqala masu addu'a faqala yace wa minan nasi man yaqulu rabbana atina cikin mutane akwai mai cewa Allah ka bamu nasiban rabo min aljahi na arfar ma wal mali da dukiya fi duniya a cikin duniya fa yuta ku fi sai a bai ita ciki wa ma lahu fil akhirati min khalaqi amma in kiyama ta sai a bai da wani tsaggen rabo nasiban rabo wa haƙura humul kufar waɗanda kahirai na muna tare kuwa wa minhum cikin su akwai mai ya wanda ke cewa rabbana ubangiji mu atina fi dunya hasana Allah ka ba mu cikin duniya hasana kyaukyawa ni'imatan ni'ima kafiya wanda a isassa wa rizqan da arziki wasu a yalwatacce wa ilman nafi'an da ilmi mai amfani wal amru da aiki na kwarai wa fil akhirati hasana Allah ka ba mu hasana lahira hiyar janna aljanna wal qurbu min Allah da kusanta Allah wa qina azaban nar Allah ka tsare mu ka kiyashe mu azaban wuta bitinabil haram da nisanta haram wannan su ne mu'minai wannan ya nuna mu'mini bai cewa in dai samu ko da haram ibn ni kai wala ba magana mu'mini ta ba in ka ji mutum ya ce shi dai a bashi ko haramun ita ya dai kawo ba mumini na ba ya eh, ja'iri na wal qardu abinda amalwa hasun ko ai tarwa ala ilal khairi bisa ga neman alkhairin da rayin gida biyu kama wa ada ala sawabi alai kama yadda Allah alƙawli akan saka muku akan sa bi qawli ulaika lahum nasibun wadanga suna da wani kaso sawabu sakamako min ajali ma kasabu don girma abin da sun ka aikata amilu sun ka aikata min alhajj wa du'a na haji da addu'a wallahu sari'ul hisabi Allah ne gaugawa yake hisabi na yuhaziru halq Allah na hisabi ga talikai kullum dukkan fi kada nisfin nahar gurgudun rabin rana min ayamin duniya da hadisin bi zalika wa ba'da hisab ku gaugawa ga hisabi bi da'ati da da'a kamin lokacin hisabi don Allah ku aikin kwarai waskurullah ra'ayi ya saura aya guda ne awa lokacin insha Allah kafin gabatar da addu'a akwai sanarwoyi kamar haka gobe insha Allah akwai a wannan tafsiri na alkur'ani mai girma a kafin birnin kabi da ya utawo fi ma'anin tanzil wanda malam ke gabatarwa bayan an dawo insha Allah akwai wa'azi na jega local gamma wanda za a yi can shi ya fada nan daidai bakera watan gidan su haruna mai gari wanda ya taso da haka ana gayyatar dukkan jama'a musulmi domin halarta a wannan wa'azin yau kamar yadda aka sani insha Allahu akwai karatun halin masail wanda shi imamu yake gabatarwa can masallacin gobirawa ranar juma'a kamar yadda aka sani akwai riyalu salihin wanda malam ke karanta mana maja'u sunna alhaji halilu Allah ya ji kansa kamar yadda aka sani a to akwai wa'azin jiha wanda za a gabatar insha Allahu can watan garin biro to garin biro can ya wuri local gaman ko? kai dai ya wuri local gaman ai da ji kasan dai gungawa ne <laughs> saboda ka hilin biro insha Allah can za a yi wannan wa'azin za a yi wa'azin hilin biro eh, insha Allah can za a yi wannan wa'azin a cikin yawuri local gama ana gayyatar dukkan musulmi domin gabatar da wannan wa'azi ranar asabar wannan asabar mai zuwa insha Allah kamar yadda aka sani dai karance-karancen da ake gudawa na alkhairi akwai shi wata ainihin muwaddan malik wanda shi malam umar ke gabatarwa can masallacin ginga sannan akwai risala wadda ake karantawa nan masallacin marigayi alhashi ko Allah ya ji kansa duk waɗanda abubuwa ana ainihin ƙara tunatar da jama'an musulmi domin halarta a waɗanda ayyuka na alkhairi muna roƙon Allah ya ba ikon zuwa yanzu kuma insha Allah wanda zai shirya mana da addu'a shine malam Umar صلوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ورحم محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ya rahman rahimin ya rabbal alamin ya Allah muna roƙonka ubangiji Allah ka ƙara albarka a cikin wannan haduwa malam da yake ɗauka wannan ɗawainiya ta karantar da mu ubangiji Allah ka sa kanka masa da alkhairi ubangiji Allah ka ƙara haskaka masa ubangiji Allah ka kyautata bayansa ubangiji Allah muna roƙonka Allah ka samu yin hira wannan haduwa a cikin aljanna bukatocinmu na alkhairi ubangiji Allah ka san su Allah ka biya mana bukatocinmu na alkhairi jagororinmu ubangiji Allah ka yi musu jagora Allah ka shike musu gaba ubangiji Allah kada ka basu da dubara su ubangiji Allah ka taimaki musulunci da musulmai a cikin wannan ƙasa ta mu gabaki daya da wajen wannan ƙasa ta mu gabaki daya ubangiji Allah ka ƙara taimako ga musulunci ubangiji Allah ka ɗaukar musulunci ka ƙasƙantar da kafirci da kafirai ubangiji Allah ka ishe mu bisa ga abin da ya ishe mu ka rinja da mu bisa ga abin da ya rinja yin bayan ka da na aza muna addu'a da mu da su Allah ka san bukatocin mu Allah ka biya mana bukatocin mu na alkhairi marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya Allah ka sauƙaƙa musu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تذوق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم من ألمنا وارحم من سبقنا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا جلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين insha Allah akwai gagarumar muhadara wadda malam Abdulrahman zai gabatar nan marja'us sunna dan sunna rana Alhamis wanda ake gabatarwa a wajen wa'azin mata insha Allah wannan sati Alhamis insha Allah malam zai gabatar da muhadara dan haka muna fatar wadda Alhamis mai zuwa insha Allah gobe Alhamis insha Allah eh ƙarfe goma na ake zuwa sha a tashi ita ma ta ci muhadarar